inna lallahi wa inna ilaihi raji'un inna lallahi wa inna ilaihi raji'un inna lallahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wa sharar dan dabban nan hagon na bacira rasuwa yau da yamma a tafa da misalin karfe shida za a yi jana'izan bahagon na bacira gobe idan Allah ya kai mu alhamis da misalin karfe takwas na safe idan Allah ya kai mu Allah jikan bahagon na bacira Allah jikan bahagon na bacira Allah jikan bahagon na bacira Allah sa ya huta Allah sa mutuwa hutu ce Allah ma ke godo shagon bacira dan Musa baban Musa dan musa baban musa dan musa baban musa salfa sarkin kyauta dan musa baban musa na gode dan musa baban musa mai canji dan musa baban musa na gode baban maman ga dan musa baban musa dan musa baban musa na gode alhaji bako dan musa baban musa na gode zaki mai karya ma'auni mutuwa mai ɗauka ɗaya daidai a gaida baban mama ga magaisai. Dan Musa baban Musa godiya ga Alhaji Bakuna gode. Gabel ta kaya hakin hannu Yau ana ta fasin fasin hilin dambe zaki. Yau da gobe sai da wurare ko can. Ila gode maka tukan maya balewa. ɗan sarkin bala da mai ci yanzu Allah ya baka arzikin tsohonka a daɗe ana yi sai ga zakiya zaki dole ina na ɗan gawan na gode don tijo wanda ya san girma gwashin jirgi mai ban tsoro zan zaki baban mama an gama gaisaye za a ki an tal inda kana shirawa shirya yaron ga yana awon karfin shi kada ka yi kwance da sirji hili zaki ka san maza suna zuwa mai sulki ka cikin shiri da zaki soja baban mama an gama gaisai gasa babi na kulle ga hannu zaki Alhaji Ibrahim na kwanta gora na ya fa girma bakaki mai karya a gada na ban gidan shagon dan ta gaya mai buga dambe isa na hadiza mu gaisai isa kibiya mai rana maza zaki aladu ko sha guda da yawa yau kwando na ako ma mai mai kai da shagon ramari ga mai dambe ah.